الحمد لله الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أحمده سبحانه وهو للحمد أهل وأشكره شكر عبد يعلم أن المزيد أن المزيد من آلاء مولاه يأتي من الشكر له والإرفان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدى به ربه من الضلالة ففتح به آذانا سمى وأبصارا عميا وأفئدة غلفا وقال فيه, صل وقال فيه جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله الأنجم الطوالع وعلى أصحابه الغر الميامين ومن استنى بسنته واعتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما أمرنا الله بذلك في محكم التنزيل ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده ومن رحمته الواسعة بخلقه نعمة الهداية وإن هذه النعمة تدل على رحمة الله تعالى بخلقه وهو إرادة الإحسان إليه حيث هداهم إلى ما يكون فيه فلاحهم في الدارين فلو أنهم منعوا الهداية لكان حقا عن لكان أصابهم من الشقاء والخسران ما هم أهل بذلك لكن الله امتن عليهم فهداهم من الضلالة إن الهداية عباد الله أنواع منها هداية الله تعالى جميع خلقه إلى ما خلقوا له وهي التي قال الله عنها في سورة الأعلى والذي قدر فهدى وقال عنها أيضا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وبهذه الهداية كانت السماء سماء والأرض أرضا والإنسان إنسانا وكل, وكل مخلوق مخلوقا على ما قدر الله تعالى ما قدره جل وعلا في سابق علمه وقدره والهداية الثانية هداية إرشاد وبيان وهي التي أرسل لأجلها الرسل وأنزل لها الكتب والهداية الثالثة هي هداية توفيق وتسديد التي لا يقدر عليها إلا الله وهذه الهداية هي منة الله تعالى التي لا منة فوقها ولا نعمة أعظم منها وهي التي لا تنال إلا من الله وقال الله تعالى عنها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولهذه الهداية أسباب من أهمها الإيمان بالله قال جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أي ومن يؤمن بالله يهدي الله قلبه إلى ما فيه صلاحه في الدارين ومن أسبابها الاعتصام بالله قال جل وعلا ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ومن أعظم أسبابها سؤال الله جل وعلا إياها فقد شرع الله تعالى لنا في أعظم سورة في القرآن ألا وهي السبع المثاني والقرآن العظيم سورة الفاتحة أن ندعو الله تعالى هذه الهداية فلم تشمل هذه السورة سؤالا أعظم ولا سؤالا غير هذا السؤال وهو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بالليل من الأدعية التي يستفتح بها صلاته بالليل كما جاء ذلك في حديث عائشة أنه كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وقال لعلي رضي الله عنه وقال علي رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهر رواه مسلم ومن أسباب هذه الهداية الاستجابة لله الاستجابة لله في كل ما أمر به ونهى عنه قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر وجاء في حديث نوا... وجاء في حديث النواس بن السمعان في المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصراط المستقيم فذكر أن على رأس الصراط داعي يدعو يقول يا أيها الناس ادخلوا إلى صراط مستقيم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فالاستجابة لهذه الدعوة من أكبر أسباب من أكبر أسباب الهداية ومن أسباب الهداية تلاوة القرآن والاستماع له مع الإيمان فقد ذكر الله تعالى في محكم تنزيله أن الذين يغشون مجلس رسول الله مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يستمع إليه وفي قلبه مرض ومنهم من يستمع إليه وفي وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا الذي يوفق للهداية قال جل وعلا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال جل وعلا وإذا تليت إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وزيادة الإيمان بتلاوة القرآن من أسباب الهداية ومن أسباب الهداية انشراح الصدر للإسلام وأدم الكراهة للإسلام قال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن أسباب الهداية التمسك بالتقوى وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا والفرقان من خواص الهداية ومن أسبابها التمسك بالهدى والاستمرار عليها والاستقامة عليها قال جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال جل وعلا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام فمن اتبع رضوان الله فهو المتمسك بالهدي, بالهدي المستقيم وهو الذي ضمن الله له الهداية نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل, من أهل هؤلاء ومن أسباب الهداية طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن للهداية دستورا ودستورها كتاب الله الذي قال جل وعلا في واصفا إياه قال هدى للمتقين والدستور الثاني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا فتمسكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بمحبته وصدق بصدق الإيمان به ومحبته وموالاته ونصرة دينه والتمسك بسنته وإحياء هديه والدعوة إلى هديه ومعرفة سيرته وكل ما ينسب إليه فتمسكوا به فإنه مفتاح الله جل وعلا نسأل الله ألا يحرمنا شفاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقوى مسلمين جزء الله جل وعلا كما يند الله يمن وصيا لجزء رنسا a cikin ayoyin littafi mai tsarki sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi ni'ima iri-iri ga bayansa daga cikin ni'imar da ta fi komai girma ita ce ni'imar shirya ni'imar shirya wadda da ita ce mutane suke samu mutane za su samu rabauta a duniya da lahira kuma idan babu ita za su rayu cikin tabewa da tsiya a duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya aiko ma mutane dukkan abin da suke bukata a nan duniya wanda wannan yana daga cikin rahamarsa gare su ya ba su abinci da za su ci da hanyoyin samunsa ya sanya musu ruwa wanda za su sha ba su suke sana'antar ba shi ne ya fararo musu da shi sannan ya ba su iska da suke shaƙa ba tare da sun je sun biya wani domin su shaki wannan iska ba to haka dalika ya aiko musu da shirya a ce Allah maɗaukakin sarki bayan ya ba ma dukkan abin da mutum yake bukata don jikinsa ya inganta rayuwarsa ta kyautata sannan kuma a ce bai ba shi abin da zai sanya shi idan ya mutu an dawo da shi wanda shi ne tsarinsa wanda ya san shi wannan tsarin shi ya yi cewa kowa in ya mutu za a dawo da shi to a ce Allah bai nuna masa abin da zai sanya shi ya samu ni'ima idan ya dawo da shi wata rayuwa ba to wannan zai zamanto Allah maɗaukakin sarki wannan ya saba da sifar Allah maɗaukakin sarki ta ar rahmanu rahim da aka cikin rahamarsa Allah ya yi ni'imar shirya ga bayi ita shirya nau'i uku ce nau'i na farko ita ce shiriya da take ta tilas wadda Allah ya shiryar da kowa ya zuwa gare ta Allah ya yi halitta Allah ya kaddara al'amuransa sannan ya shiryar ya zuwa ga abin da zai tabbatar da wannan kaddara kamar yadda Allah ta'ala ya ce Allah shi ne wanda ya ba mu kowane abu halittarsa sannan ya shiryar da shi ya zuwa ga zama a kan wannan halittar ita wannan shiryar da ita ce sama ta zama sama ƙasa ta to ƙasa duwatsu suka zamanto duwatsu iska ta zama iska mutum ya zama mutum kudan zuma ya zama kudan zuma sauro ya zamanto sauro kowane abu da wannan shiriyar Allah ya dora shi a kai kuma da ita ce dukkan abin da Allah yake saukarwa na gwargwado dukkan abin da Allah yake halitta a bayan ƙasa Allah ya saukar da shi a bisa wannan kuma ya tabbatar da cewar wannan abin sai ya samu ta hanyar shiryar da dukkan halitta ya zuwa ga cimma muradin Allah da tsarin Allah jalla wa'ala wanda yake nuna cikakkiyar ƙudurarsa da kuma sifarsa ta cewa shi al-qahhar shine al aljabba shiriya ta biyu ita ce shiriyar wato nuna hanya da bayani wadda da ita ce Allah ya aiko manzanni ya saukar da littattafai wadda da wannan shiryar ce Allah ya bayyana ya bayyana ma bani adam da kuma aljanu waɗanda su ne Allah ya sanya su za a yi musu misali. wannan shiryar da ita ce ya bayyana musu abinda Allah yake so da abin da Allah baya su. ya bayyana musu imani da hanyar shirya ya bayyana musu kafirci da hanyar bata ba zai yi ka san Allah ba sai da wannan shiryar ba zai yi ka san muradin Allah ba sai da wannan shiryar to ita ce dalilin aiko manzanni wanda na farkonsu shine na farkonsu a cikin manzanni wanda aka ba ma shari'a bayan annabi adam shine annabi nuhu na ƙarshen su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bayansa babu wani wanda zai zo da wahayin shiriya daga Allah jalla wa ala ta uku ita ce shiryar tawfiq shiryar da Allah yake halittar da yake halittar wato dacewa da gaskiya da dacewa da daidai a cikin zuciyar dan adam wannan babu mai iko akan ta sai Allah ita ce wadda Allah ya kore ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai baka shiryar da wanda ka so amma Allah ne yake shiryar da wanda ya eh, ne yake shiryar da wanda ya nufin shiryarsa ita wannan shiryar ita ce Allah ya halicci imani da san katari da san tawfiki da kuma tawfiki dacewa a cikin zuciyar bawa wanda idan Allah bai halicci wannan ba zai bawa ya zama to ya zama to komai ganinsa da fahimtarsa da shiryar ba zai bi ta ba kamar mutanen fir'auna Allah ta'ala ya ce sun yi musu da ayoyin Allah bayan kuma sun yi yaƙini a cikin zuciyarsu da cewa gaskiya ce sun ganta sun fahimce ta amma Allah bai ba su da ikon da za su bi ba to wannan shiriyar ita ce shiriya da babu kamarta ita ce ni'ima da babu kamarta don haka Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya bayyana mana hanyoyin samunta kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace ya nuna mana yadda za a samu wannan shirya hanya ta farko da ake samun wannan shari'ar wajen tafi komai girma shine imani gaskata Allah Allah ya ce duk wanda ya yi imani da Allah to Allah zai shiri zuciyarsa saboda haka gaskiyar imani shine babban sababi na samun shari'a idan mutum bai yi amfani da kwakwalwarsa ba ne ya gaskata Allah ya gaskata manzon Allah to Allah zai haramta sallallahu alaihi wasallam to wannan Allah sai ya haramta mu zuciyarsa shari'a ko da ya ga gaskiyar ya gane ba zai bi ba shi yasa ake son bawa yayin da duk ya ga bayanin ayoyin Allah yana fahimtar abu muradin Allah a cikin al'amari to ya sallama ma Allah domin idan bai sallama ma Allah ba Allah wannan shiriyar da Allah yake shiryar da zuciyar bayi da ita yayin da suke imanin sai Allah ya hana shi ita har abadun abada Allah ya kiyashe mu abu na biyu da yake sanya mutum ya samu shiriya shine rike Allah i'tisamu wato i'tisami da Allah shine aminci da Allah da rike Allah da aminci da shi da rashin wani abu ya jijjiga ka akan sha'anin Allah kar wani abu ya raba ka da Allah Allah ya ce duk wanda ya riko da Allah wannan Allah ya shirye da shi zuwa ga tafarki madaidaici a cikin kowane hali ka shiga komai matsi komai yalwa komai yawan ni'ima komai tsananin bala'i kar wani abu ya hana kar wani abu ya raba ka da Allah to duk wanda yake rike da Allah duk wanda yake rike da Allah to Allah ko yayi masa lamunin shiriya ba zai tafi ba abu na uku da yake kawo shiriya shine addu'a roƙon Allah Allah ya baka shiriya mu duba mu gani sura da tafi komai girma a cikin alkur'ani ita ce suratul fatiha wannan sura ta kunshi yabo ga Allah ta kunshi tauhidi ga Allah ta kunshi kuma roƙon bawa ga Allah shine ibadar bawa ga ubangijinsa wannan ibadar ita ce ibadar addu'a kuma a cikin dukkan abin da Allah yake nuna mana mu aka keɓance abu ɗaya kawai aka koya mana mu roƙon Allah a cikin suratul fatiha da shi shine mu roƙi Allah ya shirya da mu ya zuwa ga tafarki madaidaici ihdinas siratal mustaqim wanda ya nuna girman wannan ni'ima ka duba ka gani aƙalla a raka a raka'a bakwai da mutum yake ta sallar farilla sai ya maimaita wannan sura ya maimaita wannan addu'a so goma sha bakwai banda kuma sauran karanta ta da zai yi a sallomin nafila haka zalika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai yi sallar dare lokacin da Allah yake karban addu'a lokaci da babu mai babu albarka kamar wannan lokaci yana buɗe addu'arsa da addu'ar wato addu'ar da yake yi kafin ya kira'a kamar yadda ya zo a hadisin Aisha wadda ita tana kwance tare da shi tana ganin sa lokacin da yake tashi yake sallar dare addu'ar da yake yi ta bude sallar dare bayan ya yayi kafara harama shine yace Allah ubangijin Jibrilu da Mika'ilu da Israfil wanda ya kage halittar samai da ƙasa masanin fake da masanin abin da yake bayyane kai ne kake hukunci tsakanin bayanka a cikin abin da suka sassaba tsakaninsu ka shiryar da ni daga abin da suka sassafa tsakani a cikinsa ya zuwa ga tafarki madaidaici haka yake wannan addu'a a sallar sallallahu alaihi wasallam aka kuma ya koya masa yi ali ya ce ka rinka cewa allah ka shirye ni kai mun katari ya ce kuma ka rinka tuna idan ka rinka tunawa da shiriyar da allah zai maka irin shiriyar kai zuwa ga tafarkin daidai da zai kai kai zuwa ga masauki kuma ka shirya da kwarinka tunawa idan kai tunanin in ka roƙi Allah ya baka katari dacewa irin yadda kake katari yayin da kake ƙoƙarin harbi ya zamanto kibiyar ta cimma inda za ka harba wato ya zamanto Allah ya datar da kai ya yi maka katari ya yi maka gamon katar da cimma muradinka saboda haka wannan addu'a tana daga cikin manya-manyan sabubban samun shirya daga cikin sabubban samun shirya akwai amsa kiran Allah jalla wa'ala amsa kiran Allah dukkan umarni da kaji Allah ya ce to kai gaggawa ka amsa kiransa shi yasa aka ce Imam Ahmad ibn Hanbal ɗaya daga cikin manyan ba manyan jagororin addinin musulunci wanda ake ce masa Imam Ahlus Sunnati wal Jama'a ya kasance in dai ya ruwaito in dai ya karanta in dai ya ruwaito hadisi guda ɗaya na Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi aiki da shi koda sau ɗaya wannan shi ne isa matuƙa wajen amsa kiran Allah in dai ka ji Allah ya yi umarni da wani abu ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wani abu to kai ƙoƙarin aiki da shi ko da sau ɗaya ne wannan zai buɗe maka albarka da Allah ne kaɗai ya san iyakarta. shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ce walau annahum fa'alu ma na bihi lakana khairan lahum wa ashadda tasbita da sun aikata abinda aka umarce su da shi wato sun amsa kiran Allah sun yi aiki da abinda aka umarce su da shi wannan zai fi musu alhairi kuma zai fi musu dagewa akan tafarki wa idan nahu min ladunna ajran aziman wa lahadainahum siratan mustaqima kuma da sai mu ba su lada mai girma daga gare mu kuma mu shiryar da su ya zuwa ga tafarki madaidaici wannan shine yana daga cikin manya-manyan sabubban samun shiriya wanda Allah madaukakin sarki Shi ne amsa kiran Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam idan suka kira mu ya zuwa ga abin da zai rayar da mu daga cikin abin da yake kawo shirya yawan karatun alkur'ani da sauraron sa tare da imani domin sunnar Allah ce cewa shi karatun alkur'ani da sauraron karatunsa tare da imani na gaskiya a cikin zuci yana ƙara imani ƙarin imani kuwa shi ne tabbata akan tafarki madaidaici da shirya ya zuwa gare shi daga cikin abubuwan da suke kawo shirya wato zuciyar mutum ya zamanto tayar wato ga addinin musulunci wato mutum ya so addinin musulunci kada ya kyamaci addini kada ya kyamaci wani abu na addinin musulunci musamman yanzu a wannan zamani da ake da abubuwa da dama da wurare da dama da ake yada guba ake yada kiyayya ga addinin musulunci kiyayya ga abubuwan da addinin musulunci ya tsaya a kai na sha'anin hukunce-hukunce da tsare-tsare ake sanya ƙiyayya ga Allah da ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam a zamani irin wannan mutum ya guji wannan zuciyarsa ya zamanto cike take mai yalwa ce ga san addinin musulunci domin Allah ta'ala ya ce duk wanda Allah yake so ya shiryar da shi to Allah zai yalwata ƙirjinsa ga addinin musulunci ma'ana ya so addinin musulunci ya so miƙa wuya ga Allah ya so sha'anin Allah wanda ku Allah yake so ya batar da shi sai Allah ya sanya zuciyarsa ta zamanto me takura me wato yinkakkiya wadda take cikin matsi in aka ce masa ya shiga in aka gaya masa wani abu na addinin musulunci ya kyamaci abu kamar kai ka ce an ce masa ya tattaka ya hau hausa daga cikin abubuwan da suke kawo shirya shine tsoron Allah domin ita shi tsoron Allah ma'anarsa shine mutum ya tsare iyakokin Allah ya zauna lafiya da Allah to wanda duk ya ji tsoron Allah ya zauna lafiya da Allah ya kiyaye iyakokinsa to Allah zai bashi al-furqan abinda zai rarrabe da shi daga daidai da kuma bata daga shirya da bata da daidai da abin yake ba daidai ba shi al-furqan dinnan yana daga cikin kebantattun abubuwan da shirya ta kunsa sannan daga cikin abubuwan da yake kawo shirya wato ruko da shiryar manzon Allah sallallahu alaihi da shiryar da Allah ya saukar ruko da shiriya da kuma wanzuwa a kanta saboda Allah ya ce Allah yana ƙara ma waɗanda suka shiryu shiriya sannan na ƙarshe Allah maɗaukaki daga cikin abin da Allah ya yi ma mutum lamuni ya yi mana lamuni shiriya da shi in mun yi shi Allah zai shirye mu shi ne ɗa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita ɗa'a akwai kundinta kundinta shi ne alƙur'ani kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba ka raba su da juna domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani a aikace kuma shiriyar alqur'ani in kana neman ta a raye to sai ka duba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma kai wallahi kana shiryarwa ya zuwa ga tafarki madaidaici kuma Allah ya ce mana wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka ji shi za ku shirya idan kuka ji shi za ku shirya sallallahu alaihi wasallam saboda haka abinda zai tabbatar da mu akai zai nuna mana shari'a ya tabbatar da mu a kansa shine wato bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bin sunnarsa gaskiyar imani da shi da jibintar lamarinsa da nasiha gare shi da sanin sunnarsa da aiki da ita da yada ta da duk wani abu wanda aka danganta shi zuwa gare shi sallallahu alaihi wasallam ka zamanto a sahun farko na masu ruko da wannan Allah ba zai raba ka da shirya ba har sai ka shiga cikin dar-u-salam Allah ya shigar da mu dar-u-salam da cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kare haramta mana cetan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce mu da yin salati gare shi salawatullahi wa salamuhu alaihi yace inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد يا رب العالمين واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم اجعل لهم بطانة صالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم أبعد اللهم جنبهم البطانة السيئة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله